Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH aka lalbo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba kawo muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin shirye shiryen mu waɗanda suka hada da shirin na duniyar mu a yau. shirin da ke bibiyar wasu daga cikin al'amura da suka ɗau hankali a wannan duniyar bayansa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na muleka iran sai kuma shirin afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu saurare da fatan an wayi gare lafiya. Kafin duk sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da ga Abdullahi Salihu Usman sana dauke da labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a ƙasar afghanistan taliban ta yanke wa babban birnin kabul wutar lantarki iran ta buƙaci taliban da ta tabbatar da ta kare wuraren diplomasiyya a birnin harat wanda ta kwace iko da shi bankin raya ayyukan ci gaba na musulunci na shirin saka hannayen jari a najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da rahotanni daga kasar afghanistan na cewa mayakan kungiyar taliban sun yanke wa birnin kabul fadarmakin kasar wutar lantarki tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa mayakan kungiyar taliban suna ci gaba da kara nausawa zuwa birnin kabul fadar mulkin kasar afghanistan da nufin kwaci iko da shi rahoton ya tabbatar da cewa a 'yan sa'o'in da suka gabata mayakan na kungiyar taliban suna kan tazara ta kilomita hamsin ne kawai daga birnin kabul kuma sun katse layukan wutar lantarki waɗanda suke kai wuta zuwa cikin birnin mai magana da yawan kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya sanar a shafin su na twitter cewa a daren jiya juma'a sun kwace iko da babban birnin jihar arzugan daya daga cikin manyan jihohi na kasar afghanistan inda ya ce gwamnan jihar da kuma babban jami'in 'yan sanda na jihar sun miƙa waya ga taliban hakan kuma ya sanar da cewa a jiya sun kwace iko da jihar zabul kamar da kuma suka kwace iko da babban barakin sojin gwamnati wanda yake a yankin kuma tuni dukkanin jami'an gwamnati waɗanda suka hada da sojoji da sauran jami'an tsaro waɗanda suke yankin suka mika waya ga ƙungiyar ta taliban cikin ruwan sanyi rahotanni da kasar ta afghanistan dai sun tabbatar da cewa a halin yanzu manyan birane na jihohi goma sha takwas ne suke ƙarƙashin ikon taliban daga cikin jihohi talatin da hudu yanzu haka dai wasu bayanan na cewa an kafa wasu sojojin sa kai a wasu yankuna na kasar ta afghanistan daga cikowa har da birnin kabul domin yin shirin yaƙi da mayakan ƙungiyar taliban wadda take samun nasara cikin sauri wajen kwace yankuna a ƙasar. wanda amurka da burtaniya da sauran kasashe na kungiyar nato suka mame kasar na tsawon shekaru ashirin ma'aikata harkokin wajen kasar iran ta buƙaci kungiyar taliban da ta bayar da kariya ga wuraren diplomasiyya waɗanda suke cikin birnin harat wanda kungiyar ta kwaci iko da shi a jiya a kasar afghanistan a cikin wani jawabi da ya fitar a jiya kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bane cewa hakika irin ta damu matuƙa dangane da irin yanayin da ƙasar afghanistan ta samu kanta a ciki ya ce birnin harat wanda shine birni na biyu mafi muhimmanci a ƙasar afghanistan da kuma a halin yanzu ya fada a ƙarƙashin ikon ƙungiyar taliban ya zama wajibi a kan ƙungiyar ta taliban ta bayar da kariya ga ofisoshin diplomasiya na ƙasashen ƙetare da suke a birnin da kuma kare rayukan fararen hula da kuma bayar da kariya ga jami'an diplomasiya na ƙasashen waje. a nata bangaren rundunar sojin kasar iran din ta tabbatar da cewa babu wata barazana akan iyakokin kasar da kuma kasar afghanistan komai yana tafiya ba tare da wata matsala ba gwamnatin kasar iran ta kara jaddada kiranta ga dukkanin bangarorin kasar afghanistan da hakan ya hada da gwamnatin kasar da kuma kungiyar taliban da su rungumi hanyar tattaunawa da kuma warware matsalolin kasar ta hanyar yin sulhu da kuma fahimtar juna ta jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran bankin musulunci mai kula da ayyukan bunƙasa ci gaba zai saka hannayen jari a najeriya rahotanni daga taron najeriya da suna cewa bankin musuluncin wanda ke kula da bunƙasa ayyuka na ci gaba zai saka hannayen jari a wasu sassa na ƙasar malam ibrahim garba muhammad babban jami'in hukumar bunƙasa ayyukan noma da kiwo a jihar kano ya bayyana cewa wannan shiri zai shafi ayyuka da dama a wannan fage a cikin jihar kano ya ce bankin zai saka kuɗaɗe masu tarin yawa a jihar kano domin ganin an bunkasa ayyuka wanda suka shafi kiwo da kuma noma wanda hakan zai taimaka wajen samar da ayyukan yi ga dubban matasa da kuma magance matsalar karancin abinci babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan sai hassan nasarallah ya bayyana cewa dole ne musulmi su amfani da kafofin yada labarai na sadarwa wajen kare addinin musulunci daga harin makiya kamfanin dalancin labaran ekna ya nakalto daga tashar almanar cewa a jawabinsa da yake gabatarwa a dararen muharram sai hassan nasarallah babban sakataren kungiyar hezbollah bayyana cewa dole ne musulmi su yi amfani da kafofin yaɗa labarai da kuma na sadarwa wajen kare addinin musulunci daga harin makiya a fagen yakin sadarwa sai nasarallah ya ce ba dukkanin yaƙi ne ake yi da makami ba akwai yaƙi ta hanyoyi daban-daban yaƙin da aka fi a halin yanzu dai shine yaƙin kafofin sadarwa wanda makiya suke amfani da shi wajen cutar da musulmi da kuma addinin musulunci tashar cnn ta bayar da rahoton cewa musulmin birnin edmonton na kasar canada sun yi lalemar harbin da matakin hukunci na doka akan masu cutar da musulmi saboda dalilai na addini wanda gwamnatin jihar ta fitar rahoton ya ce tun kafin wani lokacin da majalisar dokokin jihar ta taba kafa irin wannan doka amma daga bisani aka jingina aiki da ita hali yanzu wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin sun sake tabbatar da wani kuduri wanda yake nema a sake dawo da yin aiki da wannan dokar yanzu haka dai an sanya ranar litinin mai zuwa ta zama ranar tattauna wannan kuduri da kuma yanke matsaya guda ɗaya a kansa inda ake sa ran galibin 'yan majalisar za su amince da hakan daga cikin matakan da dokar ta kunsa dai har da ɗaukar mataki akan duk wanda ya yi wani aiki na cin zarafi ga wani mutum saboda bambanci na addini ko launin fata ko kabila wanda zai iya fuskantar hukunci na ɗauri da kuma cin tara musulmin ƙasar kanada sun lalemar harbin da hakan tare da kira ga 'yan majalisar da su amince a aiwatar da wannan kuduri kamar yadda aka tsara shi to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda bisa al'ada yakan duba muku wasu daga cikin batutuwa da suka dau hankali a wannan duniyar. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya a nan Radio Hausa VOH. To a cikin shirin na yau za mu ji halin da ake ciki a kasar Afghanistan a daidai lokacin da kungiyar Taliban ta mamaye kusan rabin yankunan kasar a kokarin da take na kwace su daga hannun gwamnatin Kabul wanda tuni kuma hakan ya sanya fargaba ga wasu kasashen duniya da suka bayyana shirin su na kwashe 'yan kasar su da kuma rufe ofisoshin zakarancin su a kasar ta afghanistan da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tomarilla halin da ake ciki dai 'yan taliban na ci gaba da samun nasara a kokarin da suke na mamaye illahirin yankunan kasar ta afghanistan na baya-bayan nan shine pole alam babban birnin yankin logar da ke nisan kilomita 50 daga kudancin kabul babban birnin kasar sai kuma shagasharan birni mafi mahimmanci a yankin gor da ke tsakiyar kasar rahotanni sun ce a duk yankunan da ta kwace farar tuta ce mai ɗauke da rubutun daular islamiyyar afghanistan ke kadawa ya zuwa jiya juma'a an bayyana cewa mayakan sun yi nasarar kwace rabin biranen yankunan kasar a cikin kwanaki takwas kacal hakan tuni ya sanya fargaba ga wasu kasashen duniya da tuni suka yunkuri kwashe 'yan kasashen su da kuma jami'an diplomasiyar su a wannan kasa ta afghanistan yanzu hankali ya karkata kan kabul fatar gwamnatin kasar wanda wasu yankunan da taliban ɗin ta kwace ba su da wani nisan a zo a gani daga birnin na kabul kafin hakan dama mayakan na taliban sun kwace yankunan da suka hada da herat da ke yammacin kasar sai kuma kandahar da kuma ga da ke kudancin kasar kawo yanzu birane sha hudu ne na yankuna talatin da hudu suka fada hannun kungiyar ta taliban ba tare da fuskantar wata turjiya ba daga sojojin gwamnati daya daga cikin lamuran da ke ɗaukan hankali yanzu dai manyan birane uku ne suka rage a hannun gwamnatin kasar da suka hada da mazar sharif jalalabad sai kuma kabul babban birni wanda ake kallo a matsayin wani tudun mun tsira da kuma sannu a hankali ke zama wani babban sansani na 'yan gudun hijira dubban iyalai ne suka tsere daga gidajensu domin tsira da rayukansu majalisar ɗinkin duniya ta kista kimanin mutum dubu hudu da suka yi gudun hijira tun farkon wannan shekara an bayyana cewa dai mayakan na taliban ba su cika fuskantar wata turjiya ba kamar a farko-farkon farmakin da suka kaddamar a farkon watan mayun da ya gabata rahotanni sun ce sojin na afghanistan karanta cikin nakare tun ma kafin zuwa mayakan na taliban a yammacin kasar kuwa tsohon jagoran mayakan sa kai da suka yaƙi kungiyar taliban a shekarar 1990 cewa da ismail han shi ma ya shiga hannun mayakan na taliban haka kuma mayakan na tsare da jami'an tsaron afghanistan da dama waɗanda suke rike da domin ƙara matsin lamba wa gwamnatin ƙasar yayin da wasu kasashen duniya ciki har da kuma gwamnatin afghanistan ke dora alhakin taɓarɓarewar al'amuran kan matakin da amurka ta ɗauka na janye da da ƙasar ta afghanistan wasu kasashen dai sun kimsa kwashe 'yan ƙasar har sai abin da hali ya yi kawo yanzu dai rukunin farko na sojojin ruwan amurka ya isa kabul babban birnin ƙasar domin kwashe jami'an diplomasiyan su da kuma 'yan ƙasar a dare lokacin da 'yan taliban ɗin ke cigaba da matsakaimi cikin sauri kan kabul fadar gwamnatin kasar amurka ta ce kafin ƙarshen wannan mako za ta tura sojoji dubu uku za ta tura sojoji kimanin dubu uku a filin jirgin saman kabul domin tabbatar da tsaro wajen kwashe 'yan ƙasarta da kuma rage yawan jami'an diplomasiyanta kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar amurka ta ce za ta iya kwashe mutane kimanin dubu a kowace rana tare da jaddada cewa birnin kabul baya fuskantar wata babbar barazana ita ma burtaniya ta tura sojoji 600 domin taimakawa fitar da 'yan burtaniya a kasar kawo yanzu dai akwai kasashen turai tara da har yanzu kofofin ofisoshin jakadancin su ke buɗe a birnin kabul sai dai da dama daga cikin ƙasashen turan irin su jamus holland finland sweden italiya da spain sun sanar da cewa za su rage yawan jami'an diplomasiyansu a adadi mafi kankanta a ƙasar ta afghanistan da kuma shirin kwashe ma'aikatan diplomasiyarsu a ƙasar su kuwa ƙasashen norway da kuma denmark rufe ofisoshin jakadancin nasu suka yi na ɗan wani lokaci ƙungiyar tsaro ta nato wace dakarunta suka jima a ƙasar ta afghanistan kuma suke shirin ficewa daga ƙasar bayan shafe kimanin bayan shafe kimanin shekaru ashirin na yaƙi ta ce za ta ci gaba da taimakawa gwamnatin afghanistan gwargwadon yadda hali ya yi a wata sanarwa da ta fitar jiya juma'a kungiyar ta ce ta damu da halin da ake ciki musamman game da hararen na 'yan taliban akan fararen hula ko da yake babu wata takamaimiyar matsaya da kasashe mambobin kungiyar ta nato suka cimma amma an bayyana cewa kasar turkiya za ta kula da tsaron filin jirgin saman kabul yayin da kasar norway za ta kula da tafiyar da babban asibitin kabul burtaniya ta bukaci ƙasashen yamma da kada su juya wa ƙasar ta afghanistan baya don kada ta fada hannun ƙungiyoyin 'yan ta'adda firaministan burtaniyar boris johnson ya bayyana a gidan talabijin ɗin ƙasar yayin wani taron gwamnatin ƙasar kan rikicin afghanistan cewa ƙasarsa a shirye take ta yi matsan lamba domin samun mafita ta hanyar diplomasiya da siyasa game da rikicin na afghanistan al'amurra a afghanistan dai sun runcaɓe ne tun bayan da amurka ta sanar da matakinta na kwashe dakarunta daga ƙasar wanda take son kammala kwashewa kafin nan da karshen watan augustan nan amurka dai na son ganin gaba ɗayan dakarunta sun fice daga ƙasar ta afghanistan kafin ranar sha 11 ga watan satumba mai zuwa duk da wasu na ganin halin da ƙasar ta shiga ya samo asali ne daga wannan matakin na amurka wasu kuwa na ganin 'yan kasar ta afghanistan ne ke da alhakin samarwa da kansu mafita game da rikicin kasar ba tare da sanya hannun kasashen ƙetare ba shugaba joe biden na amurka dai ya bayyana cewa baya da damar matakin da ya ɗauka na janye dakarun ƙasarsa daga ƙasar ta afghanistan halin yanzu dai hankali ya karkata ga fadar shugaban kasar ta afghanistan shin shugaba ashraf gani zai mika kai ga mayakan na taliban da dama dai na fatan ganin hakan domin kaucewa zubar da jini to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilazan da kawo shirin na yau barki sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare wanda a yau zai duba wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana sada zumunci. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH suna na Musa Usman Balarafa da ke nan karamar hukumar Gulani da ke jihar Yobe. Farko yana gaida abokina Ali Muhammad Adam Bularafa sai Mari Maru Bularafa sannan ina gaida activist Usman Aliko Damagun sai na Atu amaryar Gwani Lawan tare da angon nata Gwani lawan ali gamada sannan ina gaida yahaya baba alhaji wuro birji sai abubakar yan abk sannan ina gaida nuru abubakar gidan abba na gode sashen hausa na boh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. gidan rediyon boh hausa da ke tahiran babban birnin iran sunana su madatai da magaran jamhuriyar nija. a yau na shigo shirin ne dauke da sakon sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin ma abota wannan tasha mai tarin albarka kuma yau ma kamar kullum ina fara da isuhu maɗatai da magaram sai kuma mansur sule maɗatai da magaram akwai usaini star kasuwar kwaliya da magaram na agwa mai faci da magaram leturu da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga abdurrahman wanda ake kira da abdul kibiya gwal kadamari da magaram sai kuma rabe mai aski shugaba ne na kungiya masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga aminu ofis sabin magaram garin dawa sai kuma mati dan kore bilma garin dawa mazamni a libya ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mamman kuba a washe sai kuma sanusi ibrahim banna wanda yake jihar dosu akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai kuma ilyas yakuba digawa jihar bauchi akwai ibrahim dan fulanin yayari shi ma na nan a jihar bauchi ina fatan sun ji sakon gaisuwa suna cikin koshin lafiya Assalamu alaikum sashi Hausa na biyu ce mai magana man jama'a Balwa jihar adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama wurin mika gashi gashin zabi sunka zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar misali a Abdullahi mai Kano da ke Gulam a nan jihar adama sai kuma majin ƙungiyar murya jama'a na jihar adama da Bello Ɗaɗɗaure kasuwar Yola da kuma Fiyaro na ƙungiyar murya jama'a na jihar adama baban gidan kwamfuta Shilin sai kuma sakataren tsare-tsare na ƙungiyar murya jama'a na jihar Adamawa abubakar didda lamja ganye ba zan manta da shugaban kungiyar mu da jama'a na najeriya haruna mai katsina ba ina gaishe da ado Salatu goma da annabi a rijau da kuma abdullahi mai inji Shima ma a rijau da kuma ibrahim dan fulani mararraban yawuri da ke jihar kebbi ina gaishe da dukkan ma'aikatan sashen hausa na voh iran assalamu alaikum voh hausa mai sauraron ku na yau da kullum masu da da a jamhuriyar nijar muna gode godiya da fata alheri da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki a yau na shigo cikin shirin ne zan gaida kowa da kowa da ke cikin gidan nan ina gaida kowa da kowa ina gaida yusuf da afirka da magaran jamhuriyar nijar ina gaida shirin shima da ta a jamhuriyar nijar ina gaida rabon shugaba mai aski a da magaran ina gaida na auga mai faci a da magaran jamhuriyar nijar ina gaida kowa da kowa da ke cikin gidan nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu BOH Hausa fata alkhairi da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya. Magana Rabi dusu daga na magaran ya sakon gaishe gaishe na yau. Zan fara ne da baba na Musa Tanga wanda yake nan Birma garin Dawa, abubuwan su mai kalanda a nan Birma garin Dawa, AD Robo na hawa da hawa a nan Birma garin Dawa. Mati dan Kore wanda yake Tripoli kasar Libya da fatan yana cikin koshin lafiya duk sauran dukkanin yan uwa da suke can da kuma Aminu Ofisa Birma garin Dawa. Ilyas su Diga Gadau Zahar Bauchi da Ilyami Kanti da Shayi Garkin Daura Najeriya da fatan dukkanin sauran mutane cikin gidan nan ana cikin koshin lafiya ina kuwa fata alkhairi. alaikum BOH tare murya musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar Nijeriya. Dan Allah yana so nan kafa mai albarka ku ba ni dama in aika gaisuwa ta ga yan uwa da amanan arziki in gaida su. Da farko dai Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya da kai da ma'aikatan duka wani rediyo mai albarka. Da haka yana gaida su madatte da magaran akwai Sunusi madatte da magaran akwai Alaran Matsatsawa na shanye da magaran. Ba zamanta da Laitoro wanda yake ce mai isansu ne wanda yake nan da magaran akwai abdullahi kadamari akwai usaini sitar wanda yake ga an kwalliya akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon hawa juju ba zamanta da shabde gart mamman mena sardina sunar wanda yake ramfon hawa juju a nan da magaran akwai zabiru mai matala shugaban zaɓi sanka ne na nan jihar da magaran ina ba shi dubin gaso akwai alhaji aminu mustapha ga an kwalliya shi ma ina gaida shi da fatan alkhairi akwai alhaji mato sa sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji nafi jibo gallawa wanda yake garin saudiya akwai shugaba Alex suleiman dan gambo mai atamfa wanda yake gumar najeriya akwai mutar mai kanti da walda wanda yake shima a nan najeriya akwai alhaji sani dan kaka mai fanta wanda yake kano wanda ya ji sunan shi a cikin wannan kafa inewa kuwa fatan alkhairi assalamu alaikum sassan wata na biyu da fatan duka al'umma da suka aiko sakonnin suna ma kuwa fata ke zan gaida sakon gaisuwa zuwa ga su ga da mai aski da umar sanu umar fada da ke da dukkan al'umma da ta shigo wannan ta ba da sakon gaisuwa ban cewa wani kuwa ne muna gaida kowa da kowa da kai magigidan sirrin asan farka muna ma kuwa fata ke yawa a tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci bai mai magana amina wafisa muna magana da magaram a jamhuriyar niger kuma da wannan dama da kuka yawa muke buka sakonnin gaishe gaishe na ƙarshen mako zan gaida yan uwa da abokan arziki ilyas tsaka da su matidan kore muna magaran da dan niger mazauni ƙasa libya shugaba raba mai arziki na agwa mai faci da rabiu idi muna magaran da niger ishe alisto radio liberté niger abdurrahman wanda ka da abdul kiliya angolka da marita da magaram a jamhuriyar niger sanusi garan maɗattai yusuf garan maɗattai da magaran a jamhuriyar niger kado diga ga dan fulanin warji wa mana hamna ne maramartuwa akwai iliya mai kanti da shayi a garkin daura nigeria akwai zakin soyayya wanda yake bulbaram a dahira zakin soyayya wanda yake garin bulbaram da magaran a jamhuriyar niger wari malam bare brezuwa ta niger mazauni kasar libya tashi lafiya radio bh mai magana aminu obisa mulmagaran da magaran a jamhuriyar nijar. na gode radio voh Radio Iran, Assalamu alaikum da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilis Brezi na kula ra'ayin zuci da take agadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke ba mu ta sada zumunci ga 'yan uwa. Eh, da farko ina gaida jagora wannan shiri Hassan Barka da sauran abokan aikin ka baki daya ina gaida su. Eh, akwai wanda muke tare da su a cikin wannan gida kamar su Ilyas Mai Burodi da Shayi Garkin Daura. Ba zan manta da Bukari Roga Roga Agadas ina gaida shi. ba zan manta da shi muhammadu zakir love agadas shi ma ina gaida shi akwai alkasim da yake unguwar amarewa agadas ina gaida shi ba zan manta da baban nawa ina gaida shi muhammadu tawa ina gaida ta ba zan manta da yayan nawa ina gaida shi eh ba zan manta da shi malamin nawa malam hassan mudur na zafatul islam ina gaida shi akwai shehin namu shekh suleiman salahaddin attijani da sauran shekhanai da suke agadas ina gaida su ba zan manta da shi mamman buniya yakuba hawashe akwai letiro shi shi ma ina gaida shi mai eh akwai muji soja mai ta sau shi ma ina gaida shi ba zan manta da iso ma'attai isa musa abdurrahman wanda aka fi sani da abdul kibiya kadore digaga tahir m tahir ya hausa ta hiroyal mai magana na kumati dan kore bil magaran dawa da magaran mazaunin kasar libya ya farko dai ina gaida hussein star kasuwar kalliya akwai na agwa mai faci a nan zandar akwai abokina letoro a nan da magaram akwai abdul kibiya kadamari da magaram akwai abokina dj alisto a nan da magaram akwai shugaba rabu mai aski a da magaram akwai rabu idi bilmagarin dawa da magaram akwai shinushi garin madattai isu garin madattai kadora jigago dan hulanin warju ku tashi lafiya daga nakumati dan kore bilma dawa da magaram mazaunin kasar libya assalamu alaikum doh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger ban shigo shirin na mika sakonnin gashe-gashe ga yan uwa da amina arziki ta farko dai ina gaida abokina wato sunusi madantai akwai abokina alkasim da ke a garin agadas akwai leturo mai essence akwai mati dan kore sannan eh, akwai abokina ahmad rima da ke a jos din najeriya eh, idan na dawo nan kasuwar matakwalliya akwai isiya kofa mai shafshaf akwai abdu black mai installation wato electrician sannan akwai alhaji alman jar wanda shi ma ke ana kasuwar kwalliya akwai shugaba na yan kwakwata wato malam warsu da abdulrahman mai gyaran salula tare da ambargo assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare na kula tauro a damagaram jamhuriyar nijar na shigo cikin shirin ne domin in yi takun gaishe gaishe kamar da kuke ba mu dama kamar haka akwai abokina aziz firezi share zaune akwai alhaji na wani sati wanda ke gidan mayar akwai da zaman takasi moto shugaba rami aski dukansu a damagaram jamhuriyar nijar akwai agwa bakin ofitar soja bakin ofitar dukansu a damagaram jamhuriyar nijar akwai abokina isu mai da nushin da umar taku a garin kadamar dukansu a garin jamhuriyar Nijar ina koma tare da Najeriya akwai Kadoro Diga ga dan mutanen Warshe akwai Tahir M Tahir Jan Bulo Kano Najeriya akwai Iya Mai Kanti Garfin Daura akwai Iyasu Yakuba akwai Buniya Ayashi wanda yake a Tawa akwai Aminu wanda yake a birnin Niamey akwai Shafi'u wanda yake a Yamai eh, akwai Isa Musa wanda yake a birnin Niamey shi ma abokina ne eh, da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin a tashi lafiya kuna tare da naku da turo da jamhuriyar Nijar. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja birki a cikin shirin na yau. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci. To yanzu kuma ga Aminu Ibrahim kiya wannan ya shigo da shirin nan nasa na Muleka Iran. shirin da ke duba muku wasu daga cikin mahimman wurare masu tarihi a nan jamhuriyar musulunci ta Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saka saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi. Da maware na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya da da mu To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin. A shirin namu ci gaba wanda gabashe shi ne a shirinmu na baya inda muka muku bayani game da tarihin gidan tabatabai wato angon gidaje a kasar iran kuma mun bayyana cewa shi dai wannan gidan tabatabai yana ɗaya daga cikin gidaje masu ɗan tarihi mai kyau a garin kashan wanda hajj sai ja'far tabatabai natans ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin natans da ke zaune a birnin kashan ya gina a lokacin sultan amir ahmad ba mun ka muku wannan bayani game da wannan gida na tabatabai daga ƙarshe kuma sai maka muku wato bayani kan sa'adiye wato kabarin sa'adi shirazi shaharar masanin adabi na ƙasar iran ɗin nan kuma mawaƙi wanda sunansa ya fice har waje ba ma a ƙasar iran ba kawai ya shahara kuma ya fice a ƙasashen duniya yanzu kuma shirin namu zai ci gaba a cikin shekara ta 1998 bisa hukuncin da yakub zulkadar ya yanke daga cikin mahukuntan yankin farisa an rusa a gidan sheikh hanƙa har ya zama babu wani sauran abin da ya rage na wannan ginin sai dai a shekara ta 1187 bisa umarnin karim khan zand aka gina fadoji guda biyu da farar ƙasa da tubali a saman ginin makabartar sa'adi shirazi a hawa na ƙasa akwai wata siririyar hanya da ake bi wadda daga nan ne matakala zuwa hawa na biyu take farawa a ɓangaren ɗakin da ke gabashi akwai wata siririyar hanya wanda a nan ne kabarin shirazi masanin adabi yake wato sa'adi shirazi a zaman daular kajarawa a shekara ta 1301 ma'abocin diwani fatih ali khan ya sake gyara wannan kabari haka kuma bayan wasu shekaru habibullah khan kawamul mulk ya ba da umarnin sa gyara shi da kuma kawata wani bangare na ginin kuma ya mika alhakin gudanar da ayyukan sake gina shi a hannun karbala'i sai zainal abidin hussein nick sai dai ya kwanta dama a shekara ta 1321 hijira shamsiya gini da aka yi shi lokacin karmkan khan ya ci gaba da wanzuwa har zuwa shekara ta 1327 a shekara ta 1329 kuma bisa umarnin ali asgar hikimat da haɗin gwiwar hukumar kayayyakin tarihi na ƙasa suka sake gina wannan gini da ake ganin shi a halin yanzu a madadin tsohon gini da aka yi tun a baya. Kuma an yi bukin buɗe shi ne a watan Ordebehesh na shekara ta 1931 wanda an yi koyi ne da irin ginin gida mai ginshikai arba'in da kuma ƙawata shi da tsohon da sabuwar fasahar gini ta Iraniyawa. Kuma musin Furugi shi ne ya jagoranci sake gina wannan kabari na Sa'adi Shirazi. sabon ginin kabarin sa'adi shirazi wanda musin ya jagoranta da haɗin gwiwar akbar sadiq wanda shi maginin gargajiya ne na ƙasar iran an yi ginin ne da tsari irin na iraniyawa da ke da turaku guda takwas da a ƙawata shi da duwatsu masu launi hudu dutsen kabarin sa'adi shirazi da ake gani a halin yanzu an yi shi ne da hannun akbar khan kawamul mulk shirazi dutsen wanda aka masa a kawa da launin jajajaja an rubuta wani bangare na wakar sa ta boston kuma an yi rubutun ne da irin tsarin rubutu na nasta'alik inda aka rubuta cewa komai zai halaka amma kai ne kawai mai wanzuwa mai ɗabi'un girma wanzuwa daga allah mai cutan al'umma wannan shine abin da aka rubuta a jikin kabarin mawaƙin na adabi mai suna sa'adi shirazi da ke birnin shiraz a wani sabon tsari da aka yi bayan an saye dukkan gidajen da ke makwabtaka da wannan kabari na sha'adi shirazi daga bisani an rusa su wanda hakan ya ba da sarari mai yawa da zai ba a dama a faɗa wannan wuri inda fadinsa ya kai mita murabba'i 1,395 inda aka shuka itatuwa da furanni da daidai da yanayin tsarin gine-gine irin na al'adun iraniyawa a tsakiyar hubaran kuma akwai wasu wurare guda biyu da aka tara ruwa a ciki inda aka yi su a bangaren arewa da kuma bangaren kudu na hubare da wannan hubaran na sa'adi shirazi a kofar shiga wannan hubaran wanda wani ƙwararren magini na ƙasar faransa ya yi a rubuta sananniyar waƙar nan ta sa'adi shirazi wanda take cewa ƙamshin ƙauna yana tasowa daga ƙasar kabarin sa'adi shirazi wanda bayan kwashe shekaru dubu da rasuwarsa amma har yanzu wannan kamshin na ci gaba da tashi wannan kamshin na ci gaba da tashi to masu saurare da yake lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan amma a biyan bashi a makon gobe za a ji mu ɗauke da sabon sabon shirin amma a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan amma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku ci gaba kan cewa tare da mu a shafin mu yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Mulika Iran kenan, to yanzu kuma ga shirin muna ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi kasashen nahiyar Afirka. Inda muke tuba tare da tattauna da ƙwararru da masana domin yin ƙarin haske a kansu. Da fatan masu saurare za su kusanci tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla watakila kamar yadda masu ware suka ji a farkon shirin. Shirin namu zai yi magana ne game da nacin da haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da yi na ganin an dama da ita cikin kungiyar tarayyar afirka wato au a takaice shugaban kungiyar tarayyar afirka ya karɓi takardu daga jakadun haramtacciyar kasar isra'ila a ƙasashen ethiopia burundi chadi na neman a bata dama ta kasance mamba mai sa ido a kungiyar tarayyar afirka lamarin da ya fuskanci mayar da martani mai zafi tun a shekarun baya da suka gabata inda kasashen da ke membobi ne a kungiyar suka soki wannan mataki tare da bayyana shi da cewa wannan bukata ta yi hannun riga da martaba dokokin da wannan kungiya ta ɗora a kai wannan mataki na sanya isra'ila a matsayin memba mai sa ido a kungiyar zai bata damar taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar corona afirka da kuma taimakawa wajen rage kaifin abin da ta kira tsatsauran ra'ayi da ta'addanci a nahiyar afirka baki ɗaya a cewarta domin ƙarawa wannan matakin armashi yasa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi carab wajen jinjinawa shugaban kungiyar ta au game da kyakkyawan jagorancinsa tare da bayyana hakan a matsayin wani tsani na samar da sabbin hanyoyin musaya tsakanin ɓangarorin biyu ya ce ƙasarsa na marabalale da dawowar da isra'ila za ta yi a matsayin memba mai sa ido a kungiyar ta tarayyar afirka a matsayin wani bangare na goyon baya da muke nunawa na daidaiton alaka tsakanin bangarorin biyu a fili yake cewa kasancewa ɗaya daga cikin memba a ƙungiyar tarayyar afirka wani buri ne da isra'ila ta daɗe tana so ta cimma cin a shekarun baya da so gabata sai dai ta taɓa kasancewa memba ɗin a ranar 22 ga watan yuli bayan ƙoƙarin diflomasiyya har su goma sha tara isra'ila ta kasance tana da wannan matsayi tun a lokacin tsohuwar kungiyar ta haɗin kan ƙasashen afirka wato oau sai dai an daɗe ana kai ruwa rana a ƙoƙarin take yi na ci gaba da kasancewa a wannan matsayi bayan da aka canza kungiyar zuwa kungiyar tarayyar afirka wato au a shekara ta dubu biyu. da biyu. isra'ila ta daɗe tana ƙuntatawa 'yan gudun hijira da suka fito da ƙasashen nahiyar afirka amma a lokaci guda kuma tana karfafa dangantana so ta karfafa dangantakar siyasa tsakanin ƙasashen afirka kuma tana bayyana shi a matsayin jigo take bawa muhimmanci a siyasar ta ta kasashen waje ƙungiyar tarayyar afirka da take da cibiya a ƙasar ethiopia da membobi hamsin da biyar wanda mafi yawancinsu sun sha wahala a hannun 'yan mulkin mallaka ya sa wannan ƙungiyar ta zama tamkar wani dandamali ne na haɗin gwiwa da samar da ci gaba ta fuskacin siyasa zamantakewa tsakanin mambobin wannan kungiya masu fashin baki na ganin cewa babban manufar da ya sa isra'ila take ci gaba da nacewa wajen ganin ta ci gaba da kasancewa a matsayin memba mai sa ido a kungiyar tarayyar afirka shine rusa tasirin da farantsinawa suka yi da kuma matsayin kungiyar kan halin da ake ciki tsakanin isra'ila da falasɗinawa musamman ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa da take yi a bangaren falasɗinawa kuwa kamar yadda kowa ya sani sun daɗe da kasancewa a matsayin membobi masu sa ido a kungiyar tarayyar afirka wanda a lokuta daban-daban an sha baiwa shugaban gwamnatin kwarya kwarin cin gashin kai ta falastinu mahmud abbas abu mazin damar gabatar da jawabi a gaban taro wanda haka yake nuna cewa kasashen afirka su daɗe suna goyon bayan falastinawa game da gwamnati da suke yi na into yankunan su da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye domin tana kallon sa a matsayin wani abu ne da ya kama da irin mulkin mallaka da kasashen turai suka yi wa kasashen nasu a shekarun baya wannan yasa ƙungiyar tarayyar afirka ba ta shakka wancan cakar yadda isra'ila take take dokokin ƙasa da ƙasa da ci gaba da mamaye yankunan falastinawa da take yi da hakan ya sa mu doka to sai dai wannan mataki na sanya isra'ila a matsayin memba mai sa ido a cikin ƙungiyar tarayyar afirka ba zai yiwu ba ba tare da tuntuɓar mafi yawancin mambobin ƙungiyar ba kuma ba zai shafi matsaya ko kuma matsayi da nuna goyon bayan al'ummar falastinu da ƙungiyar take yi ba. da alwashin da ta sha na ganin an kwatowa falasɗinawa dukkan haƙoƙinsu da aka take musu ciki har da haƙƙin falasɗinawa na kafa ƙasa mai cin gashin kanta mai hedikwata a birnin kudus ko shakka babu yanayin tsarin da ke tafiyar da ƙungiyar ta au ba zai ba dama a samar da masu sa ido har guda 87 daga cikin wajen ƙasashen afirka ba kuma har su yi tasiri a matsayar da kungiyar take da shi kuma take dauka kan batutuwa daban-daban idan muka karkata game da matsayin kungiyar game da kafa kasa mai cin gashin kanta a taron da gudanar a watan yuli mr adamsu mr faki ya bayyana matsayin kungiyar game da rikicin isra'ila da falastinawa inda ya nuna cewa kafa kasashe biyu masu cin gashin kansu tsakanin falastina isra'ila yana da muhimmanci sosai kuma dangane an samu zaman lafiya mai tsorewa tsakanin bangarorin biyu wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin da adam ta human rights watch ta fitar ya nuna cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka manyan laifukan yaƙi nuna wariya da azabtar da al'ummar falastinu inda a ciki suka yi gargaɗi game da abin da ka iya faruwa a nan gaba matuƙar aka bar abin ko kuma aka bar lamarin ya ci gudana a yadda yake a haka haka zalika ƙungiyar ta ƙara da cewa dokokin ƙasa da ƙasa da ake da shi tamkar ma yana ƙara haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarfi ne wajen ci gaba da aiwatar da bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu a gaba da yammacin kogin jordan da birnin kudus da kuma tsara wata ajanda ta ci gaba da garin yahudan sahayuniya sun mamaye birnin kudus ta hanyar rusa gidajen falastinawa da tilasta musu yin gudun hijira ba shiri a rata bangaren isra'ila tana fakewa da cewa tana da haƙƙin kare kanta ga duk wata barazana daga yankunan falasɗinawa mafi yawancin lokuta idan rikici ya ɓarke tsakanin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da karuwan gwamnati ta hamas za ga cewa ɗaruruwan falasɗinawa fararen hula su ne wannan lamari ya fi shafa to sai dai idan muka koma baya game da da isra'ila take yi na samun gurbi a ƙungiyar tarayyar afirka matsayin memba mai sa ido za mu ga cewa wasu daga cikin membobi a kungiyar guda bakwai da suke bangaren saharar afirka da larabawa kamar algeria masar comoros tunisia jibuti murtaniya da kasar libya sun fito fili sun yi watsi da wannan manufa inda suka aike da rubutacciyar wasiƙa zuwa ga misafaki na yin watsi a fili da wannan mataki na shigar da isra'ila cikin wannan kungiya a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar algeria ya faɗi cewa ɗaukar wannan mataki ba ta da tuntubar dukkan mambobin wannan kungiyar ba zai kasance mataki ne mai sanya gwiwa kuma ba ta cancanta a bata matsayi mai sanya ido ba kwata-kwata kuma wannan ya yi hannun riga da ka'idoji da dokokin da kungiyar da afirka ta ɗora a kai wannan matakin baya bayan nan da shugaban ƙungiyar ya ɗauka na yin lale marhaban da wannan mataki ko shakka babu ba zai samu goyon bayan sauran membobin ƙungiyar ba su da matsayin da suke da shi kan al'ummar falastinu da ake zalunta shi ma ministan harkokin wajen ƙasar namibia wata hira da aka yi da shi ya bayyana cewa amincewa da wannan matsayi ya yi hannun riga dokoki da asasi na ƙungiyar ta au ita kuwa ƙasar afirka ta kudu da ma da dama daga cikin wasu kasashen afirka bakinsu ya zo ɗaya a wannan batun inda ta kira wannan matakin a matsayin mara tabbas domin rashin adalci ne karara a amince da wannan bukata a amince da wannan bukata ba ta da yawun sauran mambobin ƙungiyar ba a nasu bangaren kasashen afirka da suke nuna adawa da wannan matakin sun yi amanna cewa wannan mataki wani mataki ne na neman yin tasiri a matakin da kungiyar take dauka kan batutuwan da suka haifi da musamman ma kan rikicinsu da al'ummar falastinu masu fashin baki kan harkokin siyasa suna fargaba na yiwuwar kasashen afirka su fada tarkon yadda za su zama wato fagen tsere game da batun hulɗar diflomasiyyar isra'ila da falastinawa haka zalika batun kurarar 'yan gudun hijira da kuma shigar da wasu 'yan afirka suke yi ta rauniyar hayya zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila zai ci gaba da kasancewa babbar matsala tsakanin isra'ila da sauran kasashen afirka haɗewa da ƙungiyar tarayyar afirka wani mataki ne mai cike da tarnaki ga ƙoƙarin da isra'ila take yi na daidaita dangantaka da kasashen afirka kamar yadda ta fara yi da ƙasashen sudan da morocco a matsayin wani ɓangare na goyon bayan yarjejeniya abraham da amurka ke goyon baya da ya jawo ƙulla dangantaka tsakanin isra'ila da kasar chadi tun a shekara ta 2019 karbar isra'ila matsayin ɗaya daga cikin memba mai sa ido za ta kasance tare da sauran mambobi masu sa ido guda 87 daga kasashen da ke wajen afirka amma abin takaici babu wata ƙungiya kamar irin ƙungiyar tarayyar turai misali ko ko ta ƙungiya a asiya da ta ba wata ƙasa guda ɗaya raga afirka damar kasancewa mai sa ido a cikinta ba kamar yadda ita ƙungiyar au ɗin ta yi ba kamar yadda yunkurin kasashen afirka guda biyu suka cutura na haɗewa da ƙungiyar tarayyar turai kamar ƙasar morocco da cape har yanzu haƙarsu ba ta cimma ruwa ba sai dai wannan ƙiƙaƙa ɗin yana zuwa ne a dai lokacin da wasu ƙasashen larabawa suke tsere wajen ƙulla hulɗar diflomasiyya da isra'ila kamar irin ƙasashen bahrain dawar larabawa morocco da kuma sudan da muka ambata tun da farko wanda ya zuwa yanzu babu abin da wannan dangantaka ta tsaye na waɗannan ƙasashe. To ma saurare gashi mun karo bayani amma lokaci mana sa ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da da sabon shirin. Amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kan tare kun ka cewa ku lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. To masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen jerin shirye mu na wannan lokaci. Amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniya a fa a zagaye na biyu. Rahotanni daga kasar Afghanistan na cewa mayakan ƙungiyar Taliban sun yanke wa birnin Kabul fadarmakin kasar wutar lantarki. ta Rasha Today ta bayar da rahoton cewa mayakan ƙungiyar Taliban suna ci gaba da ƙara nausawa zuwa birnin Kabul fadar fadarmakin kasar Afghanistan da nufin ƙwace iko da shi. rahoton ya tabbatar da cewa a 'yan sa'o'in da suka gabata mayakan na kungiyar taliban suna kan tazara ta kilomita hamsin ne kawai daga birnin kabul kuma sun katse layukan wutar lantarki waɗanda suke kai wuta zuwa cikin birnin mai magana da yawan kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya sanar a shafin su na twitter cewa a daren jiya juma'a sun kwace iko da babban birnin jihar arzugan ɗaya daga cikin manyan jihohi na ƙasar afghanistan inda ya ce gwamnan jihar da kuma babban jami'in 'yan sanda na jihar sun miƙa waya ga taliban hakan kuma ya sanar da cewa aje sun kwace iko da jihar zabul kamar da kuma suka kwace iko da babban barakin sojin gwamnati wanda yake a yankin kuma tuni dukkanin jami'an gwamnati waɗanda suka hada da sojoji da sauran jami'an tsaro waɗanda suke yankin suka miƙa waya ga ƙungiyar ta taliban cikin ruwan sanyi rahotanni da ƙasar ta afghanistan sun tabbatar da cewa a halin yanzu manyan birane na jihohi goma sha takwas ne suke karkashin ikon taliban daga cikin jihohi talatin da hudu yanzu haka dai wasu bayanan na cewa an kafa wasu sojojin sa kai a wasu yankuna na kasar ta afghanistan daga cikowa har da birnin kabul domin yin shirin yaƙi da mayakan ƙungiyar taliban wadda take samun nasara cikin sauri wajen kwace yankuna a ƙasar wanda amurka da birtaniya da sauran kasashe na ƙungiyar nato suka mame ƙasar na tsawon shekaru ashirin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta buƙaci ƙungiyar taliban da ta bayar da kariya ga wuraren diplomasiyya waɗanda suke cikin birnin harad wanda ƙungiyar ta kwaci iko da shi a jiya a kasar afghanistan a cikin wani jawabi da ya fitar a jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa hakika iran ta damu matuƙa dangane da irin yanayin da kasar afghanistan ta samu kanta a ciki ya ce birnin harad wanda shine birni na biyu mafi muhimmanci a ƙasar afghanistan wanda kuma a halin yanzu ya fada a ƙarƙashin ikon kungiyar taliban ya zama wajibi akan ƙungiyar ta taliban ta bayar da kariya ga ofisoshin diplomasiya na kasashen ketare da suke a birnin da kuma kare rayukan fararen hula da kuma bayar da kariya ga jami'an diplomasiya na ƙasashen waje a nata bangaren rundunar sojin ƙasar iran din ta tabbatar da cewa babu wata barazana akan iyakokin kasar da kuma ƙasar afghanistan to masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku da ma abdullahi salihu usman katsina da ya tattaro fasara kuma karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya.